من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام نسأله تعالى <coughs> الحمد لله يعني رسول الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة salatu wassalamu ala khairi khair khalqillah al mab'uth rahmatan lil alamin alihi wa ashabihi wa sa'ir al anbiya wal mursalin wa ali kulli wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya likice mu yayin musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya na roƙon Allah maɗaukacin sarki ayyukanmu na ibadu Allah ya sa su zama karfafu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi proskastis tawazi yau in Allah ya da za mu tashi ne a shafi na arba'in da bakwai karatunmu na baya mun yi karatu ne a babi da yake mana magana akan falala na raunanan musulmi ta inda hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana taimakon mu sakamakon raunanan mu ana azuta mu sakamakon raunanan cikin mu idan Allah ya dubi irin ayyuka na zunubai da ake yi zai yanke mana ruwan sama in ya duba raunana daga cikin mu kenan sai ya yi mana ruwa walaula difa'ul lahi ka ba'dahum bi ba'dih la fasadatil ard zalla sallallahu alaihi wasallam kuma ya ja hankalinmu kan cewa kar kare na wani kare na mishi kura ka wulakantar da shi dan saboda yanayin da ka ganshi a ciki dan saboda ka ga rigar jikinsa bata ta kara karata karya ba kana ganin cikin ƙura cikin dauɗa ka wulakantar da shi ka ɗauke shi ba koman komai ba domin tana iya yiwuwa wanda kake ganin ba koman koman ba to zai iya zama kuma shine komai a wurin Allah kuma mutum ya zamanto wani a wurin Allah shine wani ba wani a wurin wasu ba don haka wannan kaɗan daga cikin wasu karatutukan da muka yi kenan a wancan mako yau za mu ci gaba za mu tashi ne a sabon babi da yake cewa alfu alfi hasanatin wa baitun Filjan, alfu alfi hasanatin wa baitun Filjan, wai lada dubu dubu da gida a gidan aljanna kaji lada guda dubu dubu da gida a cikin gidan aljanna me mutum zai yi ya samu wannan lada dubu dubu kuma ya sami gida a cikin gidan aljanna a baya mun karanta wani babi da ya karantar da mu addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko su kalmomi idan mutum ya faɗe su so uku da safe ya faɗe su so uku da yamma to haƙƙi ne akan Allah ya yarda da shi ranar tashin kiyama to wannan ma babin da za mu karanta babi ne da zai nuna mana falala ta yin addu'a a cikin dukkan komai addu'a al'amari ne wanda yake babba a cikin addini akwai hadisi da yake cewa addu'a ita ce ibada shi yasa idan ka duba ka duba tarihin mutanen kirki annabawa da sahabbansu to ko da yaushe suna cikin yin addu'a saboda sanin irin falala da addu'a ta kunsa Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani mai girma ya ja hankalinmu sosai saboda me saboda mu karkata wajen yin addu'o'i da yin addu'a sannan kar mu yi sakaci da yin addu'a saboda irin abin da mutum yake samu a cikin addu'a abu ne wanda yake mai girman gaske Allah maɗaukin sarki yana cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya inna la yuhibbul mu'tadin ku roki ubangijinku kuna masu kaskantar da kai a gare shi ku roƙe shi a sarari da koyi wata haya Allah maɗaukin sarki yana nuna da mahimmancin addu'a yake nuna kuma idan ka yi addu'ar shi Allah maɗaukakin sarki shi ne mai karɓar addu'a amma yi jibul mutarra iza da abu waya shifo su'a waya ji alakun kulafa alara waye yake amsa wa wanda ya shiga kakanikayi a lokacin da ya roƙe shi Allah ne a gaba Allah yana ce a ilahu ma'allah waye idan in jama'a suka shiga kakanuka yi suka roke shi yake amsawa wannan yana nuna maka mahimmancin addu'a qur'ani yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya umarni ma yake mana ku roke ni in amsa mu wannan duk ayoyi suna nuna mana mahimmancin yin addu'a ne qur'ani na cewa kul ma aba bikum rabbi laula du'a'ukum ina ruwan Allah da ku ba dan addu'a da kuke yi ba ina ruwan Allah da ku ba dan addu'a da kuke yi ba ka ji fa ba dan addu'a da muke ba kenan Allah ya ce ina ma ruwan sa ne to shi yasa ma aka ce Allah yana fushi da bawan da baya daga hannu ya roƙi ubangijinsa wanda baya addu'a to yana nuna kamar shi ya wadatu kenan gabarin Allah ba shi da wata bukata a wurin Allah shi yasa baya addu'a shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana lura da sahabbansa idan ya ga baka yawan yin addu'a sai kira ka ya tambaye ka me ya faru baka da bukata ne a wurin Allah yasa baka addu'a ko kuma mecece matsala imamun nawawi ya kawo hadisi a cikin riyadus salihin yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lura da wani sahabinsa daga an idar da sallah sallar asuba ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wannan sahabin wuf ya fita ko irin azkar din nan na bayan sallah shi duk ana cewa assalamu alaikum sai fita annabi yana lura da shi rannan sai manzo Allah ya kira shi yace kai daga an yi sallama wuf sai ka fita kai ba ka da bukata kenan a wurin Allah da zaka zauna bayan an idar da sallah ka roke shi to a cikin hadisin dai nan shine muhallin shahi muhallin shahin mu kenan annabi yana lura da sahabbansa wanda ba sa zama su yi addu'a in ya ga ba sa zama su sai tambaye su me yasa baka addu'a to anan darasin da zamu dauka shine kenan ashe yin addu'an yana da muhimmanci tunda har annabi yake ce mishi me yasa baka zama kai addu'a baka da bukata ne a wurin Allah muhallin shayin kenan amma za mu iya karasa labarin hadisin saboda fa'idan da ke ciki duk da cewa ba akan bazin muke ba sai sabin ya ce manzo Allah ya rasulullah gaskiya daga an yi sallama ina fita dalilin da yasa nake fita ba na zama daga an yi sallama an tafi ina da makwabci ba yahude shi kuma makwabcin nan ba yahude yana da bishiyar dabino a gidansa to idan dare yayi in iska ta asuba ta daki dabina sai 'ya'yan dabinan sai su zubo a cikin gidana to ni kuma ina tsoron kar 'ya'yana su farka daga bacci bana nan su ɗibi 'ya'yan dabino su ci bai halatta a gare su ba shi za daga an ce assalamu alaikum sai yi wukun fita in na je sai tattara dabinan da suka zubo sai in zuba mishi a cikin gidansa ‘ya'yana sun farka ba ma za su ga wani dabino a ƙasa ba ballantana su ɗau abin da bai halatta a gare su ba su ci ya rasulallah ka ji dalilin da ya sa nake wuf in fita in tafi ke Haga wannan ai uziri ne sosai ko? eh uziri ne kuma babban darasi gare mu me kake kai wa 'ya'yanka gida halal ko haram kaga shi wannan ko dabino ne suka zubo kila sun yaran suka ci ma ba zai zama haram sosai sosai ba sai dai dan zama shubuwa shubuwa inda tsinta suka a cikin gidansu ka gani amma bai dasci ba tunda ya san ba nashi bane kuma su ba nasu bane to wannan ya zama na darasi ka san me zaka ci me zaka ciyar da iyalinka da shi ga dai bayin Allah na gari sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin abin da suke to lokacin da wannan sahabi suke tattaunawa da da manzon Allah sayyidina Abubakar yana gefe yana jin sayyidina Abubakar yana tashi sai tafi wajen Bayhudin yace ina da bukata a wurinka yace mecece in zaka yarda bishiyan binan gidanka nan ka sayar min zan saya sai ce sai in sayar maka ai nawa za ka saya sai suka yi ciniki to shi bai hudu ya san sayi na bakar kuma ya sayi na da abin hannu sai ya zuba kudi iya san ransa sayi na bakar ya lale kudi ya ba shi shi kenan bishiya yanzu ta zama tawa ta zama ta sayi na bakar sai sayi na bakar sai zai samu wannan musulmi sai ce mishi makwabcinka bai hude da yake da bishiyar dabino a gidansa na sayi bishiyar yanzu ta wace daga yanzu an yi dadda sallah ka zauna ka yi addu'an kan dabino ya zubo naka ne <laughs> shikin ya ka gani ka gani bajau gare shi ko gare mu <laughs> eh har mu za ta wara <laughs> to ƙarai ba don muka ɗau darasin ya zama mun yi aiki da shi to mu ma bajau haddam amma muka ji a matsayin tatsuniya to bajau sun ba zai tsaya gare su ne ba Allah ya samu dace Allah ya samu iya koyi da irin ɗabi'u irin nasu to wannan yadda annabi sallallahu wa wasallam yake lura da sabonsa kenan kuma yake jan hankalinsu ya ƙarfafa su akan yin addu'a saboda mahimmancinta sannan ita addu'an nan idan ka riƙe ta kar ka yi sako-sako da ita na ce ake yi a wajen addu'a ko da yaushe duk addu'ar da ta kama aka ce ana yin wannan addu'a a shar'ance to ka riƙe ta ka ta yi ka naci ka ta yi iya gwargwadon iyawarka domin malamai suna cewa mallajja walajja wulija wanda ya kwankwasa ya nace da kwankwasawa wulija za a bude ko ba ka kai waye wannan ne da Allah ku buɗe mu gani ya dami ko da mutane ne kake musu kwankwasa to ballantana Allah madaukakin sarki da haka in kana addu'a za ka yi da gaske ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin bada. tin kan ya fita Allah maɗaukakin sarki ya mishi alkawari cewa za ka fita amma na maka alkawarin za ka yi nasara da ɓangare guda ɗaya ko dai ka yi nasara da jama'a wacce take mai laushi ko kuma da mai kaya a cikin biyu na maka alkawarin ɗaya wa izi ya idu kumullahu ihidar tsa'ifatai ne Allah ya ce na muku alkawari za ku fita daga cikin garin madina za ku je ku tara fataken ƙuraishawa masu dawowa daga kasuwanci to na maka alƙawari ko dai ka yi nasara a kanta ko dai ka yi nasara a kan ƙuraishawa wanda suka fito daga makka don su kare dukiyarsu a cikin biyu na zan baka ɗaya to kaga allah ya riga ya alƙawari kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin inna allaha la yukhlifu al Allah ba ya saba alƙawari Abu Sufyan ya taho da kasuwanci amma ba shi da jama'a kuma ba su da shirin yaki kuma su ‘yan kaɗan ne da ba su wuce mutum shida suke jagorantar kayan kasuwancin ba manzo Allah ya ya tara hanya yana jira Abu Sufyan ya zo ya tare shi ya ƙwace dukiyar da ke hannunsa a maimakon dukiyar musulmi da aka kwace a Makka abu sufiyan sai ya samu labari cewa fa hanya ba kyau sai saki asalin hanya saboda shi ya san hanyoyi sai bi hanyar rafi jikin kogi sai ya zagaye sai bar manzo Allah ba sai kulla maka su kuma Abu jihal an ji an ba su labari to gafa dukiyanku tana cikin haɗari. dan ga Muhammadu na Madina zai tare ta ya kwace dan haka ku fita ku je ku kare dukiyar? dan haka tunda za su je kare dukiya ne sai suka yi shirin yaki mutum dubu da shirin yaki sai suka fito Abu Sufyan ya sha Abu Jahal ya taho sai labari sai ishe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa Abu Sufyan yana maka mayin asalin wanda kuke neman kenan shi yanzu yana maka to amma ga abu jahal a badar shi kuma ya zo da shirin yaƙi yanzu ya kenan Allah kuma ya ce a cikin biyun zan ba ku ɗaya amma Allah bai ce ga wanda zan ba ku ba to yanzu waccan dai mai laushin ta riga ta sha sun tabbatar wannan ba ba ita ce Allah zai ba su to wannan din fa Allah zai ba su wannan ko ba zai ba su ba zai ba su tunda ya ce zai ba su kwalli ɗaya kuma annabi ya fi kowa sanin haka annabi ya shawarci sahabbai daga ƙarshe a shawarar da ya dinga ba su sa'ad bin mu'az ya tashi ya ce manzan Allah mun fahimci da mu kake mutanen Madina amma an danta mu ne karka ji komai ba wai a je a yaki kafirai ba ko kogin nan kace mu shiga ka shiga gaba wallahi za mu bi ka aka tawilin badar ta waccan dai ta sha amma ga wannan annabi bai ce aitin da Allah ya riga ya ce zai ban guda ɗaya ni na riga na san Allah zai ban don haka bismillah ina annabi dukufa ya yi cikin addu'a addu'a yake addu'a yake addu'a yake zubawa ya Allah waɗannan ‘yan jama'an da na zo da su in ka bari aka kashe su da kai da abota ta maka shi kenan har abada sabbai kenan ahlul badar kaji abin da annabi ya faɗa a kansu shi Allah an kabar ya kashe waɗannan to da kai da abota maka har abada waɗannan ahlul badar ko shi yasa an kaji an ce fulan ibn fulan al-badari to wani irin title ne wanda duk duniya babu irin sa wani irin wato matsayi ne duk duniya babu kamar sa in an ce fulan al-badari ne ya je yakin badar to magana ta ƙare shi kenan duk da haka annabi ya dinga addu'a ya dinga addu'a addu'a yake tun yana a tsugune sai da ya tashi tsaye tun hannunsa na haka sai da ya ɗaga hannun haka har sai da mayafinsa yana faɗuwa yana Allah Allah ka mace ya Allah sai da aka ce sai na bakar ma ya zo ya rike gwiwobinsa yana ya rasu lalla addu'a nan ta isa Allah ya riga ya biya maka kama dena yana ce na sai abinda ya sa na kawo mana wannan ka sani ba wai kayi addu'a kawai na minti biyar shi kenan an jima kuma kai wai kana shi kai ka gama addu'a a in kai yanzu an jima ka sake gobe ma ka sake jibi ma ka sake ka tai in bukatar ka ka ganta ta biya alhamdulillah in ma ba ta biya ba ta biya ko ka gani ne ko an jima Allah ya nuna maka ita ka tai addu'a ibada ce don haka annabi ya nace nace to shine ni ma nake jan hankalinmu akan cewa addu'a ya ake ayi a sake ko da yaushe ayi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar mu haka ba sai ya dora mana rayuwar mu gabaki daya akan addu'a duk abinda musulmi zai yi to akwai addu'an yin wannan abu. in za ka shiga gidanka ne akwai addu'an shiga gida in za ka fita ne akwai addu'an fita in masallaci ne akwai addu'an shiga akwai addu'an fita in riga za ka sa akwai addu'an sawa in za ka cire akwai addu'an cirewa in bayan gida za ka shiga akwai addu'an shiga akwai addu'an fita in tafiya za ka yi akwai addu'an tafiya in ka jiyo kana dawowa akwai addu'an dawowa in za ka ci abinci akwai addu'an cin abin. in bacci za ka yi akwai addu'an bacci in ka farka ma akwai addu'an farka in makamarta ka shiga akwai addu'an makamarta duk abin da za ka yi in ka ga mai larura akwai addu'ar da za ka yi in iska ta taso akwai addu'a in ka ga ruwan sama zai sauko akwai addu'an haka in jima'i za ka yi da iyalinka akwai addu'a idan ka roƙi Allah Allah ya biya maka bukata akwai addu'an Allah ya biya mun bukata idan ka roƙi Allah kaga abun bai samu ba Allah ka ban kaza sai kaga ya ba wani akwai addu'an Allah ya ba wani bai baka ba ko me akwai haka annabi ya tsora mu in za ka yi kaza kaza saboda me saboda rayuwarka ta rayu akan addu'a ga Allah maɗaukakin sarki domin Allah ya ce kulma ma ya aba ubikum rabbi laula du'a'ukum ina ruwan Allah da ku ba dan irin addu'o'in da kuke yi ba to babin mu na yau da aka ce mana alfu alfi hasanatin wa baitun fil janna lada dubu dubu da gida a cikin aljanna wannan za a baka lada dubu dubu ne da gida a cikin gidan aljanna sakamakon wata addu'a da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a yayin da za mu shiga kasuwa in za ka shiga kasuwa za ka shiga ka je ka buɗe shagonka ne ka zauna ka sayar a'a za ka shiga kasuwa ne don ka je ka sayo wani abu ko kuma za ka wuce ne ta cikin kasuwa to ga addu'ar da za ka yi in dai kai wannan addu'a yayin da za ka shiga kasuwa don zama kai kafe da kayayyaki ko don sayowa ko don wucewa in dai kai wannan addu'ar to ga irin ladan da Allah zai baka shine alfu alfi hasanatin wa baitun fil janna lada dubu dubu da kuma gida a cikin gidan aljanna ne malam sai buɗe babin da yake cewa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah wanda tsira da cin Allah suka tabbata a gare shi ya ce man dakhala suqa wanda ya shiga ya shiga kasuwa faƙala da ka shiga kasuwa sai ka ce la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir addu'ar kenan in ka shiga kasuwa kana shiga sai ka ce la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد يهوي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير معنى لا إله إلا الله با أبن بوتا تنتنتا سي الله وحده لا شريك له shi kaɗai ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi ne walahul hamdu godiya nashi ne yuhyi shine mai rayawa Wayumitu yumitu shine mai kashewa wa huwa hayyu shine rayayye la yamutu baya mutuwa biyadihi alkhayr alheri bi yana hannun Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a bisa dukkan komai Don kai wannan addu'an ka shiga kasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kataballahu lahu alfa alfi hasanatin Allah zai rubuta maka lada dubu dubu wamaha annuhu alfa alfi sayyi'atin za a shafe maka kurakurai zunubi laifuffuka za a shafe maka dubu dubu wa rafa'a lahu alfa alfi darajati kuma za a ɗaukaka darajanka dubu dubu aminti nawa kenan ka samu wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa wa hayyu la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir ai ban amma ya minti dai ba eh rabin minti ko to ka gani to a rabin minti zaka samu lada dubu dubu za a shafe maka kurakurai dubu dubu za a ɗaukaka darajanka dubu dubu rawahu tirmizi wa hassanahu al-albani wannan hadisi Imam tirmizi ya rawaito imamu albani ya ce hadisi ne mai kyau hasan don haka ka ga yanzu an ta yin kai sallah ko a jam'i lada na eh ashirin da bakwai ko ashirin da biyar? in za ka shiga kasuwa Ka ce ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa hamdu yu yoy yumitu wa hayyu la yamutu bi yadihi al ala kulli shay'in qadir lada dubu dubu in kai sallah kuma lada 27 <laughs> to ka san abin da yasa na kawo wannan matsala akwai wanda suke shigar da falsafa cikin addini sai su rikitar da wanda ba su san addini sosai ba sai ce ah to kenan faɗa wanta ya fi mai kenan eh eh, eh to faɗa wanta ya fi zalla kenan inda shi wancan ko ka faɗa an baka lada ne dubu dubu an share maka kurakurai dubu dubu an ɗaukaka darajanka dubu dubu sallah kuma kayi an baka lada ashirin da bakwai sai yanzu aka ce maka wanne fi me za ka ce eh a ga wata ya rike na ko to ka ga kawo wannan ko ba ga malai an shigar da me falsafa cikin addini idan wani mai son ya rikitar da wasu ne kan addini sai kaga ya zo sai ya rikitar da kai akan wani kuma gashi annabi ne ya faɗa kuma hadisi ne mai kyau to annan abin da nake son ja hankalin mu ne, umarni da wajibi daban falala daban an gane umarni da wajibi daban falala kuma me daban misali ko kai ne a matsayinka na mutum falalarka abinda kake bayarwa bisa falala ya fi abin da take bayarwa in umarni kai ko waje yanzu in wancan wurin ga datti ko sai muka kira wani muka ce da Allah gaban masallacin nan ka zo za ka share mana a tsabtace nawa za mu biya ka bisa kodabu ko sai muka yi ciniki sai ce zai share a dubu uku duk wahalan da ya yi ya share in mun ba shi dubu uku mun fita ba mu fita ba saboda mai ka'idan da muka yi da shi ke zan ya cewa mu yi ciniki ya ce in ba shi dubu uku shi ya yadda haka sai ya yi sai na ba shi dubu ukunsa bayan na ba shi dubu uku sai ga wani kuma ya zo na san shi na daɗe ban gan shi ba shi kenan sai na sai a ah, wane salamu alaikum lafiya sai wallahi ai na zo wucewa ne sai aka ce mun kana nan sai na ce mun kwana biyu ba mu sadu ba na ce ba in an zo mu gaita sai ce a ah, to ya yi kyau ai na gode Allah saka da alheri da muka gaita sai na ciro dubu goma sai na me dubu goma da shi da wancan wanda ya share can wai fi wani samu shi me ya yi ya samu dubu goma falala ne kawai ganin dama ne don haka abinda Allah zai baka bisa falalasta ba za ka je kana daidaita shi da me da abinda yake na wajibin da Allah yake kai ba to amma ana maganan fi ne kuma a bisa zahiri ko kuma a bisa hakika wancan ɗan kaɗan ɗin ya fi na me saboda wancan me ya ce gumin sai ce ce sa Allah maɗaukakin sarki a hadisul ya ce, ɗan adam bai taɓa yin wani abu da Allah ya fi so a gare shi kamar abin da Allah ya ce mishi ya yi dole ba dole ce sa sallah azumi zakka hajji na farilla ba za su taɓa haɗuwa da wani abu ba kuma na falala wancan falala ne kawai Allah ya ga dama ya maka za ka iya ɗaukar dubu ɗari ma ka ba mutumin da bai maka aikin komai ba kyauta ne kawai ka ga dama ka bashi kuma an ka bashi ba wanda ya isa ya zo ya ce me yasa za ka bashi dubu ɗari na ga dama ne kawai na bashi kyauta to ya baka ba wancan dubu goma ba saboda ba abin da ya mun ban sa shi aikin komai ba kuma bai mun aikin komai ba sai za ban bashi komai ba wancan kuma ganin dama na ne na bashi to idan mutum yana da wannan damar ya yi kyauta da abin da yake da shi yadda ya so to ina ga Allah maɗaukakin sarki Sakan kaji an ce in mutum ya yi addu'a kaza za a ba shi lada kaza falala ne na Ubangiji Allah ne ya ga daman ya haka ba za ka ɗauko abin kana haɗa shi da abin da yake ne na wajibin da Allah ya ce mishi ya yi don ya ce in ya yi kaza zai ba shi kaza sai ka dinga haɗawa ka ce to wai wancan ayyafi wancan a daban-daban wancan wani abu ne daban wannan kuma wani abu ne daban na haka karka dinga haɗa su kaga ko addu'ar da muka karanta a baya ai yana ai akwai tarin falala raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya aka ce ka faɗa ko so uku haƙƙi ne akan Allah ya yarda da kai ranar tashin kiyama in ku Allah zai yarda da kai ranar tashin kiyama me ma'anar yarda da kai ya baka baka ce ka ne ka yadda to me zai baka ka ce ka yadda ai ko kana cikin aljanna za ka ce kai ka fito ko ba ka ba ba wanda zai shiga aljanna Allah ya ce mishi to yanzu me kake so ya ce a ni nan ya mu in dai ba dausa yake ba wallahi zai ce ne zai ce a kai shi sama ka gani to a ce wannan addu'an ka karanta Allah ya maka wannan to kaga wannan falala ne na ubangiji shi yasa so da wasu irin abubuwa masu kama da wannan shi kansa Allah cikin alkur'ani in ya kawo su sai ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha falalan Allah ne yana ba wanda ya so sai sa misali ko wannan addu'a yanzu da muka karanta annabi yace duk wanda zai shiga kasuwa ko ya shiga kasuwa yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir gashi mun karanta mun haddace amma fa ba kowa ne kuma zai samu ba sai wanda Allah ya so in Allah bai ga dama sai sai ka diga ka zo sai ka manta sai ka fito sai kana gida sai ka fito a ah, kaga ko da zai shiga kasuwa har na shiga na fito ba ban karanta addu'ar nan ba to Allah bai ga daman ka samu ba falala ne na Allah in ya ga dama za ka samu in kuma Allah yana son ka da wannan falalan in za ka shiga kasuwar so dubu ba za ka manta ko so ɗaya ba duk ka sai ga kakaranta duk ka sai ga kakaranta me yasa kake karantawa saboda Allah yana son ka da wannan falala to wannan a taƙaice ke ne sai malai sake kawo mana hadisi wa qala sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam yace man qala fi suqi wanda ya faɗa a cikin kasuwa yace la ilaha illallah yace la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa hayyu la yamutu bi yadihi alkhair wa ala kulli shay'in qadir nafsi shay wannan hadisin ne an sake maimaita shi cewa la ilaha illallah wa da la sharika lahu ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi ne wa lahul hamdu godiya nashi ne yuhuyi shi yake rayawa wa yumit yake kashewa wa huwa hayyu rayayye ne la ya mutu baya mutuwa bi yadihi alheri duk yana hannun Allah huwa ala kulli shay'in qadir shine iko ne a bisa dukkan komai annabi yace kataballahu lahu alfa alfi hasanatin Allah zai rubuta mishi lada dubu dubu wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin zai shafe mishi kurakurai dubu dubu wa bana lahu baitan fil janna kuma zai gina mishi gida a cikin gidan aljanna Allah madaukin sarki ya ba mu ikon yin wannan addu'a wannan hadisi rawahu tirmizi wa hasanahu albani tirmizi ya ruwaito albani ya ce hadisin mai kyau da haka muna roƙo Allah ya ba mu iko duk lokacin da zamu shiga kasuwa ko muka shiga mu karanta wannan addu'a domin samun wannan falala sannan wannan addu'a da aka ce a yi in kai za ka samu wannan ladar wannan shamil ne lijami'il musulmi duk wani musulmi yana cikin wannan salihun wa gairuhu mutumin kirki ko ba mutumin kirki ba ba wai sai musulmi kowaye in dai musulmi ne in yi wannan addu'a Allah ya ce zai ba shi wannan falala ko mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ko babba ko mace ko namiji in dai kai Allah zai baka domin me bayanai akwai wani babban tabi'i Sufyan yana karantar da wato mu a cikin wani littafi cewa akwai wanda an ce su yi addu'a sai su dubi halin da suke ciki na barna sai su yin addu'a wai su ba mutanen kirki bane ko mun yi addu'an ma ai mu ba Allah kaza kaza sai yace la la yamna anna ahadukum min addu'a lima ya'rifu an nafsihi kar wani ya ki yin addu'a wai dan abin da ya sani nashi na karan kansa shi ya san shi mutumin banza ne ko dan haka sanin cewa shi mutumin banza ne kar ya kuskure hana shi yin addu'a a wurin ubangiji komin rashin kirkin ka. ka dinga addu'a karka ce kai saboda baka da kirki kai ba za ka yi addu'a ba aini mutum banza ne wani addu'a ma zan yi ya ce karka kuskura ka yi wannan faƙad lahu du'a'a Sharrin halki Allah ya amsa addu'a mafi sharrin halitta iblis iblis ne addu'a Allah ya karba ba to kai duk shakencinka ka kai iblis ne to karka kuskura ka cuci kanka ka ce ai ni ban da girki ba zan yi addu'a ba ko me rashin kirkin ka kai addu'a kai ai ganin daman ubangiji ne in ya ga dama ka a rashin kirkin naka in kai kuma sai karba iblis Allah ya ce yayi wa annabi Adamu sujada <coughs> yace ba zai yi ba Allah ya tambaye shi ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya أتكبرت أم كنت من العالي قال أنا خير منه خلقتني من نار <coughs> وخلقته من دين قال فهبت منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ميسا بكيس جدا لأن الذي آدم دنشي مكا كيبا تيتي تو أيني نافيش يا زين يوز أبن دنشي سجدا <coughs> كايين دوتا كايش دينكو sai Allah ya ce haka ne to ka fita daga cikin mala'ikuna ka fita daga cikin sama ta wa inna alayka la'natan ila yawmiddin na tsine maka na tsine maka kuma tsinuwa ta ta tabbata a kanka daga yau har ranar tashi kiyama shikenan sai iblis ya ce rabbi kaga zuwa ta zo <clears throat> ya ce rabbi ya Allah fa andirni ila yawmi yub'ath in na nakara amma Allah ka kyale ni ka bani tsawon rai kar ka kashe ni har zuwa ranar tashin kiya <coughs> ai addu'a yi ko sai Allah ya ce fa innaka minal munzari to na yadda zan barka zan shaurara maka Allah ya amsa addu'ar Iblis ko bai amsa ba to menene kai kai da ya wuce na iblis ɗin da zai hana ka ka roƙi ubangiji <coughs> babu duk tsiyanka ba ka kai iblis ba ko ba ka bani yawwa ba ka kai yarda ka kai iblis ba shi ne sharrin sarki amma ya yi addu'a Allah ya karɓa shi ne malam sufiyan bin uyana ya ce kar wani ya kuskura irin addu'o'in nan da ake faɗa ya ce wa shi ba zai yi ba wai saboda shi ba shi da kirki kar yayi haka yi addu'a idan ka yi addu'a Allah zai iya amsa maka addu'arka kuma ya biya maka bukatunka Ƙila ma sanadiyan addu'a Allah madaukakin sarki ya shirye ka daga rashin kirkin ka zamanto kuma mai kirki Allah madaukakin sarki ya samu dace to mallai yace zamu ci gaba fadlu ifsha'i salam falalan ya sallama ya sallama za mu bi wannan babin insha Allah na kama yana da ɗan amma za mu yi shi ɗan saboda mu kai inda ya kamata mu kai ya da sallama sallama gaisuwa kenan a tsakanin musulmi malaman tafsiri suna cewa yana ɗaya daga cikin abubuwa da yahudu da nasara suke baƙin ciki da musulmi a kansu da farko akwai ranar juma'a yahud da nasara suna bakin ciki da musulmi akan juma'a saboda an ba su juma'an dukansu kowa ya ce baya so yahudu suka ce ba sa son juma'a a asabar suke so nasara suka ce ba sa son juma'a lahadi suke so mu kuma musulmi da muka zo sai Allah ya datar da mu sallama kuma Allah ya ba su gaisuwa irin ta mutanen aljanna duk ba su karɓa ba amma mu musulmi Allah maɗaukin sarki da ya ba mu gaisuwa irin ta ‘yan aljanna sai muka karɓa ita ce assalamu alaikum shi ne aya cikin suratul baƙara Allah yake cewa fahadallahu lalazina amanu li makhtalafu fihi min alhaqqi bi izin wallahi man yashau ila siratin mustaqim fahadallahu lalazina amanu sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani li makhtalafu fihi min alhaqqi kan abinda yahudu da nasara suka yi saɓani a kan shi na gaskiya bi izinihi amma su ma musulmin Allah ya datar da su da izinin shi ne ba wai su ko iyawansu ba Allah da ya datar da mu da sallama ka zo ka samu dan uwanka musulmi assalamu alaikum to wannan dacewa ne daga ubangiji na taɓa jin wani yana wa'azi na addininsu yana yi wa ‘yan uwansa da suke addini ɗaya yana mutu tada sakatinmu ya yi yawa abinda yake namu sai mu bari wasu suna ɗaukewa sallaman nan wai assalamu alaikum ɗin nan fa salama ne ba kaji a'a wai daga salama ne aka samu mai assalamu alaikum to su saboda sakacinsu sai suka zubar sai mu kuma muka mai to yanzu yana jan kunnansu ne akan cewa abin da yake nasu su yi ƙoƙari su mai wai su dawo da shi kaji ba jazakallahu kai to alhamdulillahi <laughs> su da yadda yake gaya musu hakan kila za su iya za su iya yadda amma kan mu musulmin muka ji haka ai mun san hargowa ne kawai da rashin sanin ma meye inda aka sa gaba me salama. eh daga ina aka me in aka ce salama ko kalmar ma kalmar wata yare ne ma salama ba larabci ba ne to su ai masu larabci mu ko su <laughs> kagan wai to alhamdulillah mu mun ji wannan sai da karfafa mu akan abin da Allah ya tsora tunda abu ne muke yi sai wani wanda yake ba mu ba yake cewa ai abun mai kyau ne sakacinsu ne ma ya sa mu muka ɗauki abu mai kyau ɗin to shi kenan ai mun ko da ko naku ne muka ɗauke to ya zama namu don mu Allah ya koya manzo Allah ya koya mana ko ce wai menene a menene Allah ya zama malam a tuna mu a'a me hadisi yake cewa dalatul mu'min al dalatul mu'min hikima abin mumini ne da ya bata aina ma wajada ha akhadha duk inda ya same ta sai ya dauka a matsayin ka na musulmi mumini duk inda kaga abu mai kyau naka ne dauki kawai misali kenan in ma ba namu bane ballanta na kuma mu dama namu Allah maɗaukin sarki ya gaya mana, wai za ku tun bi ta fa hayyu bi a minha min ha, Allah ya riga gaya mana, idan aka gaishe ku, da gaisuwa irin gaisuwa na musulunci mai kyau mai daɗi to kuma ku mai da amsa da wacce ta fita ko kuma kuma ku mayar da kamar yadda aka gaya muku to wannan yaɗa sallama kenan shi ma yaɗa sallama yana daga cikin abubuwa waɗanda suke masu falala wanda dama ne na samun gidan aljanna za ka iya samun aljanna a wurin Allah ta hanyar yaɗa sallama shine malai soma da kawo hadisi ce, qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, inna aulan nasu billahi mafi cancantan mutane a wurin Allah man bada ahun bis salami ne wanda ya fara wa ɗan’uwansa sallama idan yanzu ni da kai muka haɗu, to wanda ya fi cancanta a wurin Allah shi ne wanda ya fara ce wa ɗan’uwansa assalamu alaikum in muka haɗu ni da kai to wanda ya fara ce assalamu alaikum to shi ya fi cancanta a wajen Allah fiye da ɗaya ke za kuka haɗu sai kai kokari kai ka so mace mishi assalamu alaikum da rawahu abu dawud wa sahu al albani wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rayuwa take gare shi la lil jannati hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabu ba za ku yi imani ba sai kun so juna awala adullukum shin ba za nuna muku ba in shiryar da ku ala shay'in zuwa wani abu idza fa'altumuhu tahabbtum in dai kuka aikata wannan za ku so juna afshu salama bainakum ku yaɗa sallama tsakanin rawahu muslim imam muslim ya ruwaito aka sallama babban al'amari wanda yake so ya shiga aljanna to ya tabbata yana yaɗa sallama tsakanin musulmi wannan zai zama mishi sanadi ya zamanto akwai soyayya tsakanin shi da ƴan uwan shi musulmi idan aka samu soyayya sai imani yayi karfi in imani yayi karfi sai a shiga aljanna haka karka yadda wallahi wani gigi ya dauke ka haka kawai babu gaira babu dalili ka kiwa ƴan uwanka musulmi sallama kuma baka da wani dalili da zaka baka da wani dalili da haka karka yadda annabi ya ce ka yada sallama to yada shikenan magana ta ƙare wakala sallalai wasallam sallalai wasallam ya ce ya yi hannasu ya ku mutane afshu salam ku yaɗa sallama wa adi'imu ta'am ku ciyar da abinci wasilul arham ku sadar da zumunci ko wasallu wan nasu niyamu ku dinga sallah da daddare lokacin mutane suna bacci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin abinci kaga wasu ɗabi'u ne aka gaya mana ga sunan guda hudu yaɗa sallama ciyar da abinci sadar da zumunci sallah cikin dare in dai kana yin wannan za ka shiga aljanna a cikin abinci don haka ka ɗau wasu ka bar wasu ko kana ce da abinci kana zumunci kana sallah da dare amma ba ka sallama sai ga mutum kai ko ko ko fada kuka yi da wani ko sabawa kuka yi da dan uwanka musulmi sai zama akwai bacin rai ta kai ba za ka yi mishi magana ba to ba a yadda kuma a ce ba sallama tsakaninku har ku wuce kwana uku ba la yahillu li muslimi an yahjura akahu fawqa thalathati ayyam faman hajara famata dakhala na bai halatta hadisi manzo Allah bai halatta ga musulmi ya kaurace wa musulmi sama da kwana uku ba in ya kaurace min sama da kwana uku ya mutu to wuta zai shiga ya gaje to menene zai yanke wannan ƙauracewar aka ce sallama mun yi fada da kai raina ɓace da kai ranka ɓace da ni ba mu yi kwana uku wai ka haɗu da ni in ya ka yi haka sallama ba ta shiga tsakanin mu amma muka haɗu na ce assalamu alaikum salamu alaikum shi kenan ko ban yi magana ba ta ai dai ku yi sallama don Allah da in da yau za ka yi sallama gobe ka yi sallama jibi ka yi sallama in Allah yadda wannan zafin zai mai zai ragu a zuciyanka wata rana in ka ce salamu alaikum in ya ce wa alaikum salam za ka ƙara ganin siya mutanen gida lafiya ƙalar to shi ke nan haka an ɗau hanyar shi nan za a daidaita ke nan shi ke nan kaga za a daidaita amma kai haka ya yi haka a wuce kwana uku annabi ya ce wanda ya mutu a cikin ku wuta zai shiga Allah kiyaye mu an imran bin an na rajulan wani mutum ja ilan nabi ya zo jan annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai assalamu alaikum wani ne zo jan annabi ana zaune sai ce assalamu alaikum ƙalan nabi sallah sai annabi ya ce an an sami shi sai annabi ya ce ashirun sun maja a akaru sai ga wani kuma shi ma ya zo faƙala sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi kuma sai na shi irin sallama sai ƙara da wa rahmatullah faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam ashirun ko ushirun da ya je zauna bayan an amsa mishi sai annabi ya ce ashirin sun maja akaru sai ga wani kuma ya zo faƙala shi kuma da ya zo sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi kuma sai ya ƙara wa barakatu faƙalar na biyu sai annabi ya ce salatu talatin ka jigo rahu tirmuzi wa sahu al'albani to shi kenan wannan hadisi yana nuna mana kaifiya ne yadda ake yin sallama da gwargwadon irin ladan da za a samu bayan an yi haka duka to kun san sahabbai idan manzo Allah ya faɗi wani abu da basu gane ba sai su tambaye shi sakamakon tambayar da za su shi, to sai ga mu ma mun samu ilimi sai suka ce ya rasulullah na farko ya zo ya yi sallama ya ce assalamu alaikum ya zauna ka ce goma na biyu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ka ce ashirin na uku ya ce asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ka ce talatin tsawon mu gane mai kace ni ba sai ce yawwa ai wannan na farko da ya ce assalamu alaikum ya tsaya iya nan to lada goma wannan kuma da ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to shi lada ashirin Allah ya bashi wannan kuma da ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi kuma lada talatin shi kenan sai aka bar mu a nan ya rage naka lada goma kake so ko ashirin kake so ko talatin kai ka zaɓa amma duk wanda ka yi daidai ne sai dai kawai gwargwadon yawan ladan ne kai ma ka san akwai bambanci ɗaga yanzu na zo shigowa na ce assalamu alaikum ni ma na san cewa lada na goma shi ke alhamdulillah alhamdulillah shi ke in ina son talatin din nan na zance assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ku kuma kuma a wajen amsawa kamar yadda na yi kuma a haka kuke saboda ƙur'ani ya ce wa izahu yi bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha kan mutun yazo ce maka assalamu alaikum to ya rage naka in za ka ɗauki wancan umarni na farko da Allah ya bayar ya ce a menene fahayyu bi ahsan in mutum ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa rahmu menene wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu?" kai sai kai duka kaga shi kawai ya ce assalamu alaikum kai kuma ya ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu." to ka kai anan ka samu falala kan falala ka aikata sunna ka aikata wajibi dan wancan cewa da aka yi fahayyu bi asana minha Allah ne da kansa ya bada umurni nan kuma annabi ne yace zaka iya yin haka to sai in ka ga dama sai kai duka awrudduha ko kuma mutum yazo yace maka assalamu alaikum sai kai ma ka ce mishi assalamu alaikum duk yayi duk qur'ani ya faɗa ai haka duk wanda kai na ce maka assalamu alaikum sai ka maka ce assalamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum yayi duka daidai ne duk nassin qur'ani yayi bayani akan haka fanzur ka duba rahimakallah Allah ya maka rahaba ila hadhihi al-fada'il ka dubi waɗannan falala waɗanda suke masu girma wal minahi rabbaniya al kyauta irin na Allah mai daraja fi fadli itshaqi salam falalan yada sallama wa ajrihi da ladansa wa annahu min al-asbab allati tudkhilu al tana daga dalilan da ke shigar da mutum aljanna ita sallama wa anna aulan nasi billahi mafi cancantan mutane a wurin Allah wa aqrabahum mafi kusancin su ila rahmatihi zuwa ga samun rahamar Allah abda'uhum bis salam shine wanda ya fara yin sallama wanda ya fara wa ɗan uwansa sallama to shi ne mafi kusanci ga samun rahamar Allah sai ce fa kam ya tura ya kai abokin magana ya tura kai abokin magana so da yawa yace so nawa ne zi’u kasirun minal musulmi na al fatu musulmi da yawa suke tozarta wannan falalar wai ta hawa nuna bihi suke wulaƙanta wannan falalar ka yi sallama Allah ya baka aljanna amma ka gagara shi ɗaya ma wata hudu ba mara kan gado wai kai kana fushi da wane ko kaza kaza dalili mara kan gado wa ajruhu inda Allahi azim ladansa a wurin Allah ne girma fabadir ayyuhal muslim kai gaggawa ya kai musulmi alkarim mai daraja ni hadhihi alfurasi saboda ka ribaci wannan dama al'azima mai girma wa haris ka yi kwaɗayi ala ifsha'i bisa ya ta sallama alaman arrafta ga mutumin da ka sani wa mallam ta'arif da wanda ma ba ka sani kaji ba ka yaɗa sallaman ga wanda ka sani da wanda ba ka sani ba shi yasa ka ga mu a nan ƙasan ba muna cikin wani irin rudani ba wallahi tallahi mu shiga taitayin mu wai mutum zai zo ma sallama ka yi sallama wai fara kallon ka sama da ƙasa tukuna waye wannan tukuna wannan <laughs> Allahu akbar ko kuma kai tsaye wai za ka yi sallama sai ka duba tukuna eh aka ab ah. da ya ce wai asa zai sallama ne da ya ga kai ne wai ab ah. <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hawa mala da Allah mu daina yaudarar kanmu mu daina yaudarar kanmu da Allah ko kuma mari kamar yake ansawa saboda kai baka tantance a amsa maka to barka ji addini wallahi addinin musulunci ba addinin ruɗu bane addini ne rubutacce duk wanda ya ce shi musulmi ne wallahi abu ɗaya rage mishi shi ne bi abinda musulunci ya tsara amma ba wai shi ne zai tsara da kansa ba duk wanda ya ce wai shi zai tsara musulunci da kansa wallahi ya faɗi kuma ba zai daidai ba domin musulunci na nan a tsare ko me shiga bayan gida ɗazumin faɗa ko annabi ya faɗi yadda za a shiga bayan gida ga kafan da za ka shiga ga kafan da za ka fito ga addu'ar da za ka yi za ka shiga ga addu'ar da za ka yi za ka fito jima'in za ka yi da matarka annabi ya faɗa kai tsuguno a kan shadda an faɗi irin tsugunan da za ka yi in kai kuma za ka aikata ibada ne to wannan abubuwan din musulunci bai manta da su ba sai sallama ne musulunci zai manta da shi eh ƙur'ani ya ce ma farratna fil kitabi min shay in dai abu ne a nan duniyan to ba wani abu da ƙur'ani ya bari da yi magana kai abin da ya rage mana shine bi idan yanzu na yadda ba wani ba ba damuwa in ka ce ka yadda da musulunci na ba na yadda ni da ba kai ne nake so ka yadda da musulunci na ina ruwa na da kai in ka ce kai ba ka yadda da musulunci na ban damu ba in na sa a zuciyata wai ni ina so ka yadda da musulunci na na faɗi wallahi na faɗi kenan na yi don kai kenan amma kai ka ce ba ka yadda da musulunci na ba na yadda amma kai musulmi ne eh da ƙur'ani kake aiki eh da hadisi kake aiki eh to musulunci ya tanadi amsa sallama ga wanda yake ba musulmi ba Daka in ba kai yi da musulunci na ba nace maka assalamu alaikum ka amsa mun da irin amsan da annabi ya ce musulmi ya amsa wanda ba musulmi ba amma sai ka ƙago naka amsan daban ba irin na manzan Allah ba wa wanda kace kai baka yarda musulmi bane sai ka kago naka ka ajiye na annabi ka dau naka kuma kana daukan cewa kai daidai wannan kuskure saka don Allah don annabi musulmi mu ji tsoron Allah idan wanda ba musulmi ba yayi wa musulmi sallama musulunci bai shiru ba ai annabi yana zaune kafirai sun zo sun yi wa annabi sallama kuma annabi ya ne ya amsa yaya ya amsa je kaka nema ka tambaya za ka duk wanda ya zo maka sallama kuma baka yadda da musuluncin shi ba amsa mishi da irin amsan da annabi yayi wanda ba musulmi ba amma ka kuskura ka kago naka kace yawwa ko kace barka wallahi tallahi kai kuskure kuma ka je lahira Allah sai ya tambaye ka Allah ya samu dace mun gane ko to shine sai ya ci gaba da cewa ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda ba ka sani ba ganiyan na au faqira mawadaci ne ko talaka ka ko wannan sun rena kuran kama sai ka ta sallama ma ko kallon ba za a yi ba eh ko kallon ka ba za a yi ba saboda ba ka kai ba ba irin ku ne kuje zuwa ku yi sallama a nan har a juya a kalle ku a amsa ba arabiyan au a ajamiyan balarabe ne ko ba balarabe ba ko ba ka ba to mu ma na yi mu ce haushe ko ba haushe ba ko ba ka kar wani ba ba ya zo ba haushe ba yana muku sallama saboda ba yaron ku ne ku kula shi in kuka yaka ba ku yi daidai ba wa kullama kana zakal muslimu alaihi da'ifan aw faqir in dai wannan musulmi ne mai rauni ne ko talaka wannan ba ruwan musulunci da wannan abinda musulunci kawai yake duba shi ne ai musulmi ne aulam yar ko aulam tarbatka bihi maslahatun dunyawi ko wani al'amari na duniya bai hada ka da shi ba ya maka sallama ka ki ka ansa baka yi daidai ba kullama kana a'zamu fil ajr wa arfa inda dan haka duk wanda ya maka sallama in musulmi ne to sai ka ansa to hakan shine zai zama abu wanda yake mafi girma a wajen Allah cikin samun lada da kuma daukakan daraja a wurin Allah wa man tawada'a lillahi rafa'ahu duk wanda ya kaskantar da kanshi don Allah to shi kuma Allah zai ɗaukaka shi da haka duk wanda ya zo maka shi yasa aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yara ƙanana ma in ya je same su ma yana musu sallama assalamu alaikum yara ƙanana to kaga kaddar da kai ya kai tunda har ƙananan yara ma ana yi musu sallama to sai dai anan musulunci da kuma shari'ar musulunci malaman fiƙi sun sun yi bincike mai zurfi akan hadisan sallama da kaifiyar sallama akwai inda sallamar take zama wajibi akan wani fiye da wani kasan an ce mana a cikin hadisi idan mutum biyu suka haɗu wanda ya fara yin sallama shi ya fi a wurin Allah to amma akwai inda wajabcin ya fi akan wani misali yanzu sai babba ya taho sai yaro ya taho to wajabcin fara sallama ta fi akan wa ta fi akan yaro da aka kai yaro kai ne wajabcin fara sallama ta fi kanka. da aka kai ne za ka so mace wa babba assalamu alaikum idan mutum hudu suka taho biyu suka taho to wajabcin fara sallama ya fi a kan mutum biyu kaɗan su za su yi wa masu yawa wanda yake kan abin hawa wajabcin fara sallama ta fi a kansa fiye da wanda yake tafiya a ƙafa kaga musulunci yana koya maka ƙasƙantar da kai ba wai kana cikin moto shi ke duk wanda yake ƙasa ai ƙasƙantacce ne dole na Samu alaikum alhaji a'a alhaji ne gaskiya amma dai tun da kana moto kai ne za ka yi wa na ƙafa mai kai za ka fara mishi sallama amma ya riga ka ya fara to ya kwashe falala wanda yake tafe shi zai yi wa wanda suke mai zaune ko da ku yara ne sai ga babba ya zo zai wuce yara suna zaune ko ga talaka suna zaune sai ga alhaji ya zo zai wuce to alhaji shi ne wajabcin fara sallama yake mai yake kan shi ya kamata duk mu san wannan amma dan an samu ce to nan kuma ba zai zama laifi ba a ce misali sai ga babba ya taho ga yaro ya taho kan yaro ya ce assalamu alaikum sai babba ya riga shi to wannan bai zama laifi ba bai zama laifi ba amma dai ya kwashe falalar. ina fata mun gane to sannan mu sani yin sallama sunna ne amma amsa wajibi ne ya kamata mu san wannan ka ce assalamu alaikum ko sunna ce amma amsawa wajibi ne ya kamata ka san wannan wannan abin da shari'ar musulunci ta faɗa ke yin sallama sunna amsawa wajibi Allah matsaukin sarki samu dace akwai darasi ne faɗi akan sallama to amma za mu tsaya a iya nan saboda akwai maganganu da malamai suka yi malaman tafsiri sun yi nasu malaman hadisi sun yi nasu malaman fiƙi sun yi nasu sun yi abubuwan sosai sun kujin jina shi da yawa wanda za a yi magana sai dai in a ce to muhadara kan Sallam. sai dai in haka to amma tun da muna bin littafi ne iya wannan alhamdulillah za mu tsaya a nan da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wannan da ta ma sun tsawon kullu hamdulillah